yanzu kuma sai shirma na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. A wannan rana shirin rayuwa ta ya kalli batun yadda ake gudanar da azumin watan Ramadana a tarayyar Najeriya. Duk da kasancewar a mafi yawan jihohin kasar farashin kayan abinci ya sauka. Har kawo yanzu wasu daga cikin iyalai na kokawa kan rashin abin kaiwa bakin salati. Bana dai ta wasu bangarorin rayuwar an samu sauki musamman ma a bangaren kayan masarufi. Sai dai kuma rashin kuɗi a hannun jama'a. don kuwa da yawa daga cikin mata ba su samu damar kyautata wa mazansu ba bangaren canza kwanuka da sauran girke-girke da aka saba bakin ma wannan rana sun haɗar da malam sadiq sani magidanci da kuma limamin masallacin millati ibrahim da ke sabaru a jihar kanan najeriya malam ali dan abba wanda ya yi ƙarin haske game da batun kafin tattaunawar tasu Shirin rayuwa ta zai fara ɗaukar rahoton da wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya, Abdulkadir da Kiyawa ya haɗa mana. Rayuwata. Da yawa daga cikin al'umma sun yi farin ciki da saukar farashin kayan masarufin, sai dai kuma rashin kuɗin saye shine babban abin da ke damun su. Wasu daga cikin mata sun bayyana wa shirin rayuwa ta halin da suke ciki. Abin da Allah ya bayar shi za a yi cikin yardar Allah dai Allah dai ne mu da gani saboda ya hali na rayuwa da yanayi har yanzu dai kana da burin ka canja amma dai canjin bai samu ba saboda halin rayuwa yanzu wata wani lokacin zaka ga haɗin kunan sallah da ɗinkin yara da an yi saboda lokaci ne yake bayarwa amma yanzu saboda karanci na kuɗi da komai da wahalhalu da hidindimu na rayuwa da kuma yanayin da komai ya yi tsada komai yanzu ba a samun shi yadda ya kamata yanzu dai da kayan azumin ma baka canja ba na a zo ga ɗinkin sallar yara. A nasu ɓangaren su ma magidanta sun bayyana halin da suke ciki na gwagwarmayar rayuwa a yanzu kawai dai dai fatan addu'a gaskiya amma ramadan yanzu kawai dai abin da ya sauka da shi za a yi amfani kai gaskiya mun san sai shinkafa su gasunan nan taliya su mai sun magi duka mun siya mun tanada mun ajiye saboda muna so mai azumin mu lafiya malama shemawu muhammad dantata shugabar kungiyar amru bil ma'aruf da ke taimakawa marayu da marasa karfi ta bayyana cewa a bana tallafin da suke bayarwa ba za su iya ba saboda yanayin yadda da idan muka yi muka samu kamar wata uku muka yi mana tare da abin da za mu yi amfani da shi za ta gan Allah ya kama wata Ramadan mun ciyar da marayu kamar ɗari hudu za mu yi first batch second batch third batch wani lokaci a kashi na uku ma za mu gama da mutanen gaba ɗaya to amma wallahi wannan karin ni dai ina tunanin abin da muka tara ɗaya bisa kuɗi ma ba za mu iya ba saboda yadda yanayin ya kai yanzu na tsadar abinci yanzu ba zuwan azumin ba kullum wayo kan Allah ya tiga mabukaciya ta zo yau kwanan mu bi ba mu dora abinci ba kwanan mu uku ba mu dora abinci ba ba mu da abin da za mu ci magidanta ne ma suke azumin bana dai an fi samun sauki fiye da na bara a tarayyar Najeriya RFI An gaida Abdulkadir halarki yawo da wannan rahoto. Yanzu kuma sai tattaunawar shirin rayuwata da Malam Sadiq Sani magidanci. Gaskiya dai ni a matsayina na magidanci ana murna kayan abinci ya sauka. Amma kuma ga shi yanayi na kuɗi kuɗin da za a sai kayan abincin babu. Kuma ga azumi ya zo. hakan nan dai muke ta faɗi tashi sauƙin ma don wasu yanzu suna ganin sauƙin ma kamar dai to yaya ma yake ne ga kaya dai yana sauƙi amma kuma mu a bangaren mu na magidanta kuma mutum ba shi da kuɗin da zai iya siyan wannan kayan abinci. Wani fata ne da kai game da sakowar kayan abincin misali a ce gwamnatoci sun ci gaba da ɗorawa yadda abin yake a yanzu. Magidanta muna fatan alkhairi akan wannan sakowar kayan abinci kuma kira da muke yi ga gwamnati da masu hannu da shuni da duka da sauran manya-manyan 'yan kasuwa cewar su dubi talakawan ƙasan nan yanzu gashi wasu daga cikin mutane sun fara dawowa hayyacinsu don haka muna roƙo da gwamnati ta bi duk hanyoyi da matakan da za ta bi kar a sake komawa baya don tsadar kayan abinci ba wai ci gaba ne komawa baya ne duk kasashen da suka ci gaba abinci baya yin tsada a kasashen to amma mu nan afirka musamman najeriya mun fi kowace ƙasa samun ƙalubale akan hauhawar farashi na kayan abinci daga shekara tara zuwa yanzu najeriya muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayin da haka muna kira ga gwamnati da ta jajirce wajen ci gaba da kawo ƙarshen wannan matsalolin na hawa farashi a Najeriya. Ko akwai wani sako da ake so a isar? Sakonmu da muke so mu isar guda ɗaya ne ga gwamnati. Gwamnati ya kamata ta dubi Allah, ta dubi talakawan ƙasar nan, a dubi halin da muke ciki akan wannan sako kayan abinci da aka yi. Don gwamnati ta sake ɗaukan mataki na hana sake faruwar wannan abun a gaba. Mu jan hankali da zami kenan da kuma bayan gwamnati da kuma malamai na addinai tunda yanzu gashi muna cikin watan ramadan wata na ibada a jajirce da adda da alƙunu duk wanda yake da hali ko niyya na san kayan abinci sai gaba da tsada to Allah kai ya bashi nasara Allah kai ya cika mai burinsa ni jan hankalin da zan yi kenan Waƙar tsadar rayuwa kenan daga bakin marigayi Ali Makahu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwa ta da limamin masallacin Millati Ibrahim da ke sabaro a jihar Kanan Najeriya, Malam Ali ɗan Abba, wanda ya ƙarin haske Wajiban abin da yake kan muminai musulmai shine a ɗauki matakai kamar guda biyar na farko gyara imaninmu na biyu tsoron Allah abu na uku tawakkalin mu lalle ya koma zuwa ga Allah abu na hudu addu'a na biyar kuma sadaka Allah yana faɗa mana cikin alkur'ani da a ce mutanen alkaryu za su yi imani kuma su ji tsoron Allah to Allah ya ce sai ya buɗe waɗannan kofofi na albarkatai wato alwar kuke sauko daga sama kuma sannan su sauko daga ƙasa su fito daga ƙasa to wannan yake tabbatar da cewa ashe da za mu yi imani kuma sannan mu yi takawa to lalle za mu ga alkhairi wannan tawakkali ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana da a ce mutane suna yin tawakkali ga Allah hakikanin tawakkali gare shi to da ya azurta su kamar yadda yake azurta tsuntsu zai bar gidansa da safe sa babu komai amma kuma zai dawo kuma a koshe wani irin jan hankali za a yi akan cewar kas daga hankalinsu su kuma mazajen su yi haƙuri da abin da aka samu su ma matan a nasu ɓangaren su yi haƙuri da halin da aka tsinci kai to su kuma maza sukan yi nasu bakin gwargwadon kokarin wajen canjin samun yanayin abinci domin kyautatawa dan romo ne dan kifi da sauransu wanda za a samu da a samu ɗanɗano ya canja to ga kuma yanayin yadda bana ta zo to duk waɗannan abubuwan ba a tada hankali a kansu shi komai na rayuwa hakuri ake duk wani abu da ya zo da tsanani to saboda haka insha Allahu ta'ala zai zo zai wuce don haka matar matarka ba taimaka ba to ka sani cewar rashi ne ya kawo haka don ke bai miki ba ki sani cewa rashi ne ya kawo haka rayuwar kenan dama ta kan canja amma babu wani abin da yake dawwama da haka kada a dora rai abin da aka san cewar Allah bai kallafa mutum na tilas ba Allah baya dora rai abin da ya san ba za ta iya ba wani jan hankali za a yi wa mawadata a ƙarshe na ganin cewar an tallafa wa al'umma bisa halin da ake ciki shanun watan ramadana kamar yadda kowa riga ya sani dama wata ne na ciyarwa ana kiransa shahrul infaq wato wata na ciyar da bayan allah wanda za a fitar da dukiya a taimaka mutane to duba da irin ma yanda yanayin ramadanin ya zama na wannan karan ya zo cikin yanayi mai tsanani suna yanzu ma da yawa ba sa iya ɗora girki to bai kamata a ce masu wadata waɗanda allah ya ba su wadatar kuma su zuba mutane idanu suna kallon su ba za su taimaka musu wajen ciyarwa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wanda duk ya ciyar da mai azumi yana da kwatankwacin ladansa ba tare da shi kuma an tauye masa ladan nasa da komai ba to wannan ba karamin alkhairi ba ne. malam ali dan abba kenan limamin masallacin millati ibrahim. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare, shin kuna ƙoƙarin taimakawa masu raunin cikinku? Ya batun farashin kayan masarufi. Da haka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala. A madadin ku masu saurare, da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International rafai, musamman wakilinmu daga jihar Jigawan Najeriya, Abdulkadir Halar Kiyawa. Aisha Shehu Kabar da na shirya na gabatar nake muku fatan alkhairi.